Walasan ولسوف يعطيك ربك فترضى kuma da sannu Allah zai baka lada mai yawa da al'ummarka har sai ka yarda da abinda da ya baka kuma ya ba al'ummarka